lokaci أعوذ بالله من إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويا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 barkan mu da wannan safiya ta litinin uku ga watan ramadan a shekara ta 1443 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan hudu a shekara ta 2022 miladiya a wannan masallaci mai albarka na alkhulafa'ur rashidun wanda yake anguwar agege a cikin jihar lagos inda muka saba gudanar da tafsiri na iyaye mata na wannan wata mai albarka na Ramadan wanda a jiya in ba a manta ba mun fara karatu cikin suratu Safati inda muka yi darasi na ɗaya a yau kan darasi da biyu kuma a jiya in ba a manta ba mun da ƙarshen aya ta hudu yau za mu shiga aya ta biyar fadin Allah madaukakin sarki rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul mashariq rabbus samawati wal ardi wama bainahuma rabbul mashariq ubangiji yace rabbus samawati shi Allah wanda yake shi ɗaya ne abun bauta ne dai ubangijin sammai wal kuma ubangijin ƙasa wama bainahuma kuma ubangijin abin da ke tsakanin sama din da ƙasa na dukkanin halittu rabbul mashariki kuma shine dai ubangijin mahudan rana inda rana take bi ta hudo inda rana take bi ta kullo wanda inda rana take bi ta hudo dinnan ba waje guda bane ba sau da dama dan adam yana kallon rana kullun tana hudowa ta gaba sai ya dauka cewa kullun hanya ɗaya take biyowa to amma bincike na ilimi na addini da bincike na ilimi na na kimiyya da fasaha ya tabbatar cewa ubangiji ya tsara wa rana tituna hanyoyi da take bi take fitowa kullum kuma take bi take faduwa mabambantan juna ba iri ɗaya ba ba waje guda ba shi yasa nan sai Allah madaukakin sarki ya kawo shi da sigar da rabbul mashariki an gane ko kamar yadda a wata yara yace yace fala simo bi rabbil mashariq fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun Allah ce fala uqsimu lalle ina rantsewa bi rabbil mashariq da ubangijin mahudan rana wal magharib kuma ubangijin mafadan rana inna laqadiruna lalle mu masu cikar iko ne inji Allah da aka Allah subhanahu wataala ya halicci rana ya halicci sama ya halicci ƙasa kuma ya kyautata komai na halittarsa subhanahu wata'ala to ma malamai sukan ce ga wanda ya duba na tsanaki game da ayoyin Qur'ani da girma zai ga cewa lafazin mashari mahudana Allah ya kawo shi da sigogi guda uku wani lokaci ya kawo shi da siga ta mufradi ya nuna kwaya ɗaya kamar yadda ya ce rabbul mashiriki Rabbul eh. yace rabbul mashriqi ubangijin mahudan rana daya kalmar mashriq tana nufin mahuda daya wal maghrib tana nufin mafada daya amma nan ayar da muke karantawa ta ce mahudai da yawa mafadai da yawa amma a wannan ayar kuma da Allah ramma ya karanto mana ta ce mahuda daya mafada daya to ya za ka yi ka haɗa abu ɗaya da kuma da yawa idan aka ce wannan ɗaya ne ya bambanta da kuma wa'annan da yawa ne to sannan a wani waje kuma Allah madaukakin sarki ya nuna ma ba ɗayan bane bibbi ne sai ya ce me rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain Allah ce rabbul mashriqaini shi Allah ubangijin mahuda bi ne na rana wa rabbul ne kuma ubangijin mafada bi ne na rana to da ɗaya da biyu da da yawa ya za a yi mu haɗa su shine sai malamai suka ce ita rana da muke kallanta wanda tana daga cikin manya-manyan ayoyi da Allah ya sa a sama masu ɗaukar hankali dan duk wata halitta da take sama wanda ido ke iya gani bata kai rana girma ba shi yasa ma Bahaushe yake da wani karin magana ya ce in rana ta hudo tafin hannu bai isa ya kare ta ba saboda girmanta amma kaga ba a ce wata ba ba a ce kuma taurari ba to ita wannan rana da take da girma a sama tana daga cikin manya-manyan ayoyi na Allah da ya aje mana a sama ubangiji ya kyautata halittarta yayi mata tsari mai kyau na farko tana hudowa ta mahuda guda kuma tana faduwa ta mafada guda wannan shine matakin farko kasan wannan rana tana da mahuda kuma tana da mafada to amma shin mahudan nan tana canjawa ko ba ta canjawa eh tana canjawa me yasa aka fara da faɗar ɗaya saboda ɗaya mafarin irga daga ɗaya ake fara lissafi duk mutumin da ya san biyu kan ya san biyu sai da ya san duk mutumin da ya san uku kan ya san uku sai da ya san ɗaya sannan ya san biyu sannan ya zo ga uku to haka lissafi yake hauhawa da haka ubangiji subhanahu wataala da farko ya nuna mana rana tana da mahuda guda ɗaya kuma tana da mafada guda ɗaya to amma dan ya ƙara faɗaɗa mana ilimi bayan mun san wancan to sai kuma ya tafi da mu zuwa ga batun biyu to shine sai malamai suka ce a duniya muna da manya-manyan yanayi guda biyu yanayin sanyi da yanayin zafi sauran yanayin da muke da su wanda zaka samu shi ba sanyi ba ba zafi ba to amma in kai duba na tsanaki zaka ga wani daga cikin ɗayan biyun nan ya fi rinjaye a cikinsa yanzu misali lokacin damina lokacin damina ba sanyi bane ba zafi bane ana iya samun sanyin damina ana iya samun zafin damina to amma menene yafi yawa a lokacin damuna tsakanin sanyi da zafi sanyi to da haka kawai mu dauki sanyin damuna mu hada shi cikin yanayi na sanyi kaga dai muna da yanayi ɗaya kenan lokacin damuna ana samun zafi amma zafin bai da yawa to wannan zafin da ake dan samu lokacin damuna mara yawa daukar shi ka jefa shi bangaren zafi kaga dai dole duniya za ta koma tana da me lissafi guda biyu ne lissafin sanyi da lissafin zafi sanyi mara yawa na damuna sashi a sanyi zafi mara yawa na damuna sashi a zafi yanayi biyu kenan waɗannan yanayi guda biyu jigo ne sosai a cikin rayuwar ɗan adam ba yadda za a yi su baka san ana yin su ba in ana sanyi dole kowa sai ya san sanyi ake in ana zafi dole kowa sai ya san zafi ake yi to ita kanta rana idan lokacin sanyi yayi tana canja hanyar fitowa domin wannan canjin hanyar fitowar da take yi shine ma yake bada tasiri a duniya a ji sanyi in lokacin zafi yayi hanyar rana ba ita ce ta lokacin sanyi ba rana tana canja titin fitowa a lokacin zafi bambanci da na lokacin sanyi to shi yasa ma sai duniyar ta canja shikenan sai aka sai a yanayi ya sauya da haka dai rana a shekara tana da manya-manyan titi guda biyu titin sanyi da titin zafi kamar mu ne ƴan adam mu kanmu a shekara muna da yanayin kaya iri biyu akwai kayan da kai ka san baka jin daɗin sa su sai ana sanyi sun dacewa da yanayi na me sanyi kamar suwaita kamar hula kamar safa ba wa ita kulawa ba ko ɗanta kai ba ma ɗa ko ya ba kai kanka kamar yadda ba yadda za a yi ana sanyi da tsarinta na lokacin zafi ina fata mun fahimci wannan da haka kar ku manta dai da darasin surar mu ita surar tana karantar da menene tsari ba baragada a rayuwa ba to abin lura a nan shine idan rana tana da tsarin titi me yasa dan adam bai da tsarin titi rana fa ita kadai ce babu wata ranar da za a zo ai karo ko ka taba ganin rana bi a sama da ita rana ko ta saba hanyarta ba za ta yi karo da kowa ba amma kuma duk da haka take kiyaye hanyoyinta to ina ga kai ɗan adam wanda kuna da yawa a waje amma kuma kowa ya ki tsayawa akan tsari wanda wannan zai haifar da cin karo zai haifar da matsala zai haifar da fitina duk inda ka ji a rayuwa ana fitina to wani ne ya sauka daga hanyarsa ya shigo hanyar wani wani ne ya sauka daga tsarinsa ya biyo tsarin wani to idan da ce za mu yi hankali mu yi aiki da tunani mu kwaikwayi tsarin da Allah ya tsara rana a sama rana yau tana da shekarun da ba wani tsarin da ya gaya maka adadin su billions of years take da su a sama amma ba a taɓa samun matsala ba ba a taɓa samun haɗari ba ba a taɓa samun karo ba amma ni na tabbatar a Najeriya a rana in ba a yi haɗari ba a yi haɗari ɗari tsakanin mota da mota tsakanin mota da babur tsakanin kai wani lokaci har da jirgi da mota ana karo jirgin ƙasa wanda bahaushe ku a karin magana sai ya ce hanyar jirgi daban ta mota daban me ya haɗa su rashin tsari ne ce aka hatta iyali a gida in mace tana da abokiyar zama in kaji ana fituna wata ke ta shigo titin wata da kowace za ta haƙura ta tsaya a titinta a ka'idarta a tsarinta da ba za a yi fitina ba ba za a yi fitina ba da aka mu ɗauki wannan ka'idar a rayuwa duk inda ka ga ana faɗa to wani ya shigo hanyar wani wani ya shiga iyakar wani wani ya shiga hurumin wani wani ya keta alfarmar wani wanda wannan kuma bai dace ba ga mu 'yan adam masu hankali da tunani wannan ranar duk da ake gaya muku ita da tsarin da take da shi ba ta kai mu fa daraja a wajen Allah ba rana ba ta da hankali rana ba ta da tunani amma mu muna da hankali muna da tunani Allah ya ba mu hankali da tunani dan mu yi komai daidai to amma duk da hankalin mu da tunanin mu wani lokaci sai mu aje hankalin mu aje tunanin sai mu yi shirme sai mu yi hayaniya sai mu yi hauragiya sai mu yi abin da bai dace ba dole ka rike naka kuma sai ka hada da na wani dole ga hurumin ka kuma sai ka shiga na wani dole ga iyakarka kuma sai ka ƙetare ta wani wannan ba daidai bane ba da haka ya iyaye masu albarka mata kowa a duk inda Allah ya yi shi na farko ya saukar masa da littafi na shari'a shari'an nan za ta gaya maka ga ka ga haƙƙin abokin zamanka in mata ce da miji ga haƙoƙin miji ga haƙoƙin mata in abokiyar zama ce da abokiyar zama ga haƙƙinki ga nata in makoci ne da makoci ga haƙƙinsa ga naka in uba ne da uwa ga haƙinta ga naki ga naka in ɗa ne da uba ga haƙin ɗa ga haƙin uba kowa an ba shi haƙƙi manzo Allah ce inna Allah a'ata kulli dhi haqqin haqqahu duk wani mai haƙƙi Allah ya faɗi haƙinsa kuma ya ce a bashi daka kowa ya tsaya akan iyakarsa kowa ya tsaya akan haƙƙinsa kai dori akan haka dangane da zamantakewa har sai da Allah subhanahu wataala ya tsara mu akan al'adu idan an zo ana rigima akan wa zai yi kaza wa zai yi kaza a gida in shari'a ma bata fito ta yi bayanin irin wannan kasan ba to sai a koma asalin al'ada a al'ada wa yake kaza wa yake kaza yanzu wani abu da ya taba bani mamaki ni ban san shi ba ashe akwai shi a kasar Hausa mata ma sun sani ko gida ne mutum yayi sama da ƙasa wace ce take zama a sama wace ce take zama a ƙasa uwar gida ce a sama ko amarya ce a sama Kunga ga ku kuke bani amsa ashe kun sani kenan to amma me yasa za a zo a ta rigima ni ce a sama kowa ya ya dauki dabi'ar tsuntsu Allah ran mama ya ce bai sani ba waye a sama waye a ƙasa da Allah ku ƙara gaya mana waye a sama uwar gida waye a ƙasa to wannan maganar da kuka faɗa zai iya yiwa haka ne a nan amma in aka matsa wani garin kuma zai iya sabawa to abin dai da nake so mu fahimta shine rayuwa Allah ya riga ya raba ta dalla dalla filla filla ba wani abu da za a yi rigima sai in an bi son zuciya idan gari ya waye waye yake da haƙƙin ya fara cewa ina kwana kuma wa za a cewa kuma in an ce maka ina kwanan kai kuma me za ka ce duk Allah ya faɗi wannan duk al'ada ta warware wannan ubangiji ya sanya mu akan tsari na girmama juna na mutunta juna al'adunmu kuma suna yi mana fashin baki to ya kamata dan Allah mu koma mu rinka yin aiki da lura sunan wani shiri a Kano a gidan wata rediyo mu rinka aiki da lura ido ba mudu ba amma ya san kima karki yadda ki zalunci wata idan yau kina zalunci kina jin daɗi to shi zalunci da mugunta ki sani dan aike ne zai dawo ga wanda ake ya tura shi alhaki kwikwiyo ne da yawan iyaye mata jin daɗinsu ban ce duka ba jin daɗinsu da more wasu in suna da abokiyar zama su ga sun mai da abokiyar zaman nan a baya ana kula su ba a kula ta ana taka ta su su ne ƴan mowa ita an mai da ita bora to in ma wata kissa kike yi kishiyarki ta zama haka to ki sani irin wannan abin baya ɗorewa domin Allah bai yi alkawarin zai ba wa zalunci tabbatuwa a doron ƙasa ba sai dai yana ara masa dama na wani ɗan lokaci ki kiyayi ranar da wannan kissar taki za ta juyo ta dawo kanki ballantana kuma in biye biyan malaman tsubbu kike yi to ki kiyayi ranar da wannan abin zai waiwaye ki wallahi ko ba dade ko ba jima wannan abin sai ya dawo miki kaddara idan Allah ya ara miki dama ke ya kyale ki kika shashagalinki to amma kin haifi 'ya'ya mata shida ke ya ɗaya kika cuta shidan nan sai an je an rama a kansu kin wa kanki adalci dan kawai ke ki ji daɗi sai ki jefa rayuwar ƴaƴanki shida a bala'i kin cuci ƴaƴar wasu ita kaɗai Allah kuma ya dawo da alhaki akan ƴaƴanki su shida sai su je duk su ki zaman aure Allah ya hana musu zaman aure saboda me ke ma kin hana ƴar wasu su ta ji daɗi a gidanta kin mai da ita tamkar almajira a gidan bata isa ba gidan da ya kamata ta isa a cikin sa amma kin hana mata isa domin mace ko ƴar sarki ce ba gidan su ne abin tinkahanta ba gidan mijinta ko mun talaucin sa nan ne gidan isarta nan ne masarautarta nan ne bilarta ba bilar babanta ba domin inda bilar uba tana isar ƴa to da sarakuna da shugabannin ƙasa ba su aurar da ƴaƴansu ba sai su basu a gidajensu amma sarki ko shugaban ƙasa haka zai aurawa da wani yarsa ya san gidan da za a kai ta bai kai nasa ba amma wancan gidan shi ya fi so mata sama da gidansa in ta zauna a gidansa shi ba shi da kwanciyar hankali duk da can gidan duk da filin gidan duk da wadatar gidan kwanciyar hankalinsa ya kai ta wani gidan ko da gidan nan a cikin kowane yanayi za ta samu kanta inda yin abubuwa bisa ga adalci bisa ga sanin ya kamata bisa ga kwatanta daidai Allah madaukin sarki ya sa mu dace da haka rana a magana ta farko tana da mahuda wacce kowa ya sani ordinary man ordinary peoples sun riga sun san cewa mutane gama gari sun san rana tana hudowa amma ba su san cewa wani lokaci tana canja hanya ba hanyar ilimi na addini da na zamani shi zai tabbatar maka da cewa mahudar rana ba ɗaya ba ce rana ma tana iya canja hanya daga wata hanya zuwa wata hanya a wani lokaci zuwa wani lokaci da haka in ka san rana tana da mahuda tana da mafada to wannan mataki na farko kenan na ilimi mataki na biyu kasancewa mahudan nan tana canjawa daga lokacin zafi zuwa lokacin sanyi rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini mahuda biyu ce a shekara ta zafi da ta sanyi mafada biyu ce a shekara ta zafi da ta sanyi to idan ilimi ya haɓaka sai kuma ka gane cewa ai a shekara muna da kwana 360 ne to a din rana a duk wuni rana tana hudowa ne ta wani titi na daban in ta hudo a yau litinin ta wannan titin to gobe talata ba ta shi za ta hudo ba kuma jiya lahadi ba ta shi su ta hudo ba Daka gwargwadon kwanakin shekara gwargwadon hanyoyin da rana take da shi a sama ba ta maimaita hanya wannan kuma tsari ne na ubangiji subhanahu wataala wannan shine abin da Allah yake gaya mana anan ya kawo da sigar jami'i rabbul mashariqi wa rabbul mashariqi an gane ko rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul mashariq kaga mashariq jam'i ne na mashriq mashriq mufrad mashriqaini musanna mashariq jam da ka rana tana da mahudai mataki uku na farko wanda kowa ya sani na biyu guda biyu gwargwadon bambancin yanayin shekara sanyi da zafi na uku gwargwadon kwanakin shekara 360 da aka ubangiji subhanahu wataala ya kawo magana akan mahudar rana cikin alqur'ani da siga guda uku sigar mufradi sigar musanna da kuma sigar jami'i da aka ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar mana da cewa rana tana da mahudai kuma tana da mafadai sannan rana ba zai taba yiwa ta hadu da wata ba me ya ja rana da wata ba za su hadu ba saboda kowa hanyar hanyarsa ba? Allah ya ce me للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهير نعم وكل في فلك يسبحون الله يقول للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر بذي تقي ورانا ما تحدد وتابع saboda hanyar يسبع ديبا kamar abin da muka faɗa ne a Hausa hanyar jirgi daban ta mota daban in jirgin sama ne da mota ya za a fi karo ba za su taɓa yin karo ba shi wancan a sama yake wannan a ƙasa yake kuma ka ce sun yi karo to wannan maganar ƙalubale ce ga malaman kimiyya da fasaha da suke cewa zazzabin rana da zazzabin wata wai haɗuwa suke yi Allah ya ƙaryata wannan tunanin ya ƙaryata wannan eh, eh, binciken ya ƙaryata wannan sakamakon baya yiwa rana da wata su haɗu abadan ba za su haɗu ba hanyar su daban lashamsu yanbaghi laha an tudrikal kamar. walallailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun kowanne hanyar sa daban ubangiji ya ce rana ba zai yi ta da wata ba kamar yadda wuni ba zai yi haɗu da me dare ba kowanne an an ware masa lokacin sa to amma wasu su suna yin azarbabe sai su kafa hujja da aya cikin suratul qiyama فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر وبنجي يتي فإذا برق البصر نفر كودي مساني إتا سورة القيامة سورة تتكي مغانا أكن تاشن القيامة rayuwar da muke a yau kuwa ta sha bamban da rayuwar me tashin alkiyama a yau muke magana akan cewa rana da wata ba za su taba haduwa ba to amma akwai wata rana da za su zo su haɗu to da sun haɗu duniya ta tashi da sun haɗu duniya ta tashi to shi Allah yana gaya mana ne rushewar duniyan nan alama babba daga cikin alamomin da za ta nuna maka duniya za ta rushe in sun faru an gama shine haɗuwar rana da wata da rana da wata sun haɗu to duniya ta rushe sama za ta tsatsage taurari za su zubo ƙasa ƙasar za ta rugurguje to duniyar ta tashi rayuwa ta ƙare to amma su waɗanda suke cewa zazzaɓin rana da zazzabin wata haɗuwar rana da wata ne su suna faɗar abin da yake faruwa yau da kullum ne shi kuma Allah ya ce faruwar hakan a yau da kullum ba zai yiwu ba baya yiwuwa da haka a addinin musulunci mun sani rana takan yi zazzabi wata yakan yi zazzabi amma zazzabin su ba haduwar su bace ta jawo shi manzo Allah ya gaya mana idan kuka ga rana ta yi zazzabi ko wata ya yi zazzabi to alama ce Allah yake so ya ja hankalin mutane su shiga taitayin su laifin su ne yayyawa da mutanen da a maguzanci kafin zuwan musulunci akwai aƙidar cewa duk lokacin da kaga rana tana zazzabi to ɗayan biyu ne ko dai an haifi wani mutumin kirki ko wani mutumin kirki ya mutu to haka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka yi sa'a ranar da ɗansa Ibrahim al-Mu'azzam autan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Mariyatul Kibtiyya ya rasu a ranar sai rana ta yi zazzabi to wannan tsohuwar aqidar ta maguzanci sai ta motsa wa mutane sai aka rinka aikuwa buri yayi kama da mutum dole rana ta yi zazzabi dan annabi guda ya mutu to nan take manzo Allah ya zo masallaci ya shirya huduba yace a tara masa mutane aka taru yace ayyuhan nas inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah ya ku mutane ku sani da rana da wata manya manyan alamomi ne da suke nuna isar Allah da iyawarsa la yankasifani li ahadin minan nas wala lihayatihi ba sa zazzabi dan wani ya mutu ko dan wani ya rayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kuka ga rana ta yi zazzabi ko wata yi zazzabi to ku koma ga istighfari laifukan ku ne ya jawo ba abin da yake fusata Allah sama da asaba masa ba abin da yake fusata Allah sama da ya ga bawansa namiji ya tafi yayi zina bai wasa mace ta tafi ta yi zina wannan yana fusata Allah to wannan ne in ya taru ya taru in Allah ya fusata sai rana ta nuna alama idan mutane suna da hankali da tunani sai su maza su koma istighfari su tuba daga laifuffukan su su yi salloli wanda shari'a ta koyar su yi sadaka su yi hailala da makamantan haka to da haka ita suratul qiyama tana magana ne akan tashin alkiyama kuma haduwar rana da watan da yi magana a ciki tana nufin na rushewar duniya na tashin alkiyama shi yasa ma Allah yake fa iza bariqal basar idan idan duna suka zazzaro wa kasafal kamar hasken wata ya tafi wa jumi'a Shamsuwal shamsu wal qamar a lokacin za a hada wata da rana a waje daya a dunkule su yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar zaka ji mutun da kansa yana cewa yau ina zan gudu in tsira sai Allah ya ce kalla ba zai yiwu ba ai babu gudu a wannan lokacin la wazar babu matsirata ila rabbika yawma al mustaqar matabbata kawai a wannan lokaci shine ka zo gaban ubangijinka shine a faɗu a haɗu a filin hisabi da haka qur'ani ne duka ayoyin da suka ce rana da wata ba za su haɗu ba da ayoyin da suka ce za a haɗa rana da wata ƙur'ani kuma baya tufka da warwara baya cin karo ayoyin da suka ce rana da wata ba za su haɗu ba suna nufin a rayuwar mu ta yau da kullum ayoyin da suka ce za a haɗa rana da wata suna nufin in an zo tashin alkiyama to amma wanda bai fa sani ba wanda bai fahimta ba wanda bai karanta a gaban malamai ba kawai da kansa ya karanta wa kansa ya fassara wa kansa to sai ya cakuɗa lissafi alhalin kuma lissafin ba a cakuɗe yake ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace da haka ubangiji yana gaya mana kansa da kansa rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul mashariqi shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su kai shi ne ma ubangijin mahudar rana mana dai komai da ka sani da ma wanda baka sani ba Allah ne mahaliccin sa ba wani abu da ya halicci kansa ba wani abu da zai iya halittar kansa ba wani abu da ya isa kula da kansa ba wani abu da zai iya rayuwa ba da kulawar Allah ba in akwai wata halitta da za ta iya cin gashin kanta ta rayu ba tare da Allah ba to dan adam ne wannan amma ko dan adam ya san bai isa rayu ba Allah ba domin sanin kowa ne mun sha buga misali ko a nan ko a wasu lokuta a wasu wajaje mabambanta yadda dan adam ya yadda cewa shi gajeye ne tasashe ne zai ci abinci ya hada da mai ruwa da mai guda ya cusa amma bai san yadda ake nika masa su a ware masa su ba ban taba ji ba dan adam din da yake ba haya ta mafitsararsa to amma da ruwa ruwa da guda guda na abinci duk ta baki yake shiga wa yake ware ma Allah wannan yake nuna maka baka isa ka rayu ba Allah ba da Allah zai rike maka fitsari na sakan daya ka tashi ka tashi daga aiki an shiga bala'i dole sai ka nemi agaji kuma in bai saki mafitsara ba wallahi in duk duniya za ta taru da duk na'urorin duniya ba wanda isa saka maka mafitsara da haka Allah shine abin dogaro Allah shine abin a koma zuwa gare shi a nemi taimakon sa domin ba yadda za a yi a rayu ba tare da shi ba subhanahu wataala sai ya ce me inna zayyana samaa ad-dunya bi zinatil kawakib وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسد الله يقول إنا موني نن إن جاء الله cewa mu ne nan ba yana nufin Allah da wani ba Allah shi kadai a ka'ida ta larabci akwai jam'in da ake kira da jam'ul mu'azzimi nafsahu jam'in ji da isa idan mutum ya isa ballantana kuma Allah isasshe in zai magana baya cewa ni sai dai ce mu ba za ka taɓa jin shugaban ƙasa ko gwamna ko sarki yana magana yana cewa ni ba sai dai ce me mu ko da shi kaɗai ne to in kwa ɗan adam yana da damar yayi wannan bunƙasa ya ce mu a madadin shi saboda isa to Allah ya fi kowa wannan akwai yan missionaries waɗanda suke kalubalantar musulmi masu kokarin sanya wa musulmi shakka game da addinin su wanda Bahaushe yake cewa mushan da musulmi missionaries sai su ce ai ku kanku musulmi Qur'anin ku ya ce Allah ba ɗaya bane ku kuma ku ne mana inkarin trinity cewa Allah uku ne to ai Qur'anin kuma ya ce Allah ba ɗaya bane idan ka ce ta ina Qur'ani ya ce Allah ba ɗaya bane sai su kawo maka ire-iren waɗannan ayoyin Allah yana cewa inna nahanu nazzalna dhikra inna nahnu narisul arda inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum sai su ta kawo maka irin wannan inna anzalnahu fi lailatul qadr inna a'tainakal kautsar inna inna inna tana nufin mu ba ni ba to ga wanda ya fahimta inna ba tana nufin da yawa bane tana nuna isa ne ba zai yi Allah ya ce shi kadai ba sai dai ya ce mu saboda isa ba kuma dan akwai wani tare da shi ba subhanahu wataala domin Allah madaukakin sarki ya buga mana misalai da yawa da yake nuna inda akwai wani Allah ba daya ba to duniyar ba za ta zauna ba rushewa za ta yi law kana fihi ma law kana fihi ma alihatun illa la fasadata hmm. wa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun na'am ubangiji yace law kana fihi ma alihatun da a ce wannan duniyar da kuke gani tana da alloli ba Allah daya ba masu gudanar da ita lafasada ta wallahi rushewa za ta yi domin yanzu ka kaddara cewa akwai Allahn sama daban Allahn ƙasa daban Allahn kudu daban Allahn arewa daban Allahn yamma daban Allahn gabas daban to wane ne shugaban allolin kuma kowa yana ji da kansa yanzu idan Allahn sama ya ce zan yi ruwa kuma ruwan nan dole ƙasa zai sako sai Allahn ƙasa ya ce ni kuma ba za a yi min ruwa a ƙasata ba to wa zai haƙura ya fasa kaga duk wanda ya ja kowa ya ja to sai dai ai tawari idan kuma na saman ya ce dole ni sai na sako ruwa na ƙasan kuma sai ya janye ƙasarsa to ruwan aina zai sauka wannan shine misali na hankali baya yiwa duniyan nan Allah bi su mallake ta Allah bi su jagorance ta dole sai Allah daya da haka Allah subhanahu wataala kwaya ɗaya ne kuma yana daga cikin cikar dalilai na yankan shakku na hankali da suke nuna Allah daya ne tunda Allah yake cewa shi ya duniya har yanzu ba a samu wanda yazo zo ya ce masa a'a ba na taya ka ba a taba samun wani wanda ya ce to ni kuma waje kaza nawa ne bari in janye nawa ba dan a gane bambancin nawa da naka har yanzu ba a samu ba shi yasa hatta kafurai duk kauce-kaucen da suke yi akwai lungun da in ka rutsa su za su ce maka wallahi Allah ne wala in sa'altahu wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah hmm. fa ne yufakun Allah ya ce wala in sa'altahu wallahi da zaka tambaye su tambaya ta mutun da mutun kai da su ka tsira su man khalaqa as-samawati wal arda kace wa ya halicci sammai da ƙasa wasakhara shamsa wal qamara waye ya hore rana da wata la yaqulunna Allah wallahi za su ce maka Allah ne domin ba wanda ya isa yi wannan da'awar in ba Allah ba ta gagaru kowa ya isa ya bugi kirji ya ce shi ya halicci sama sai Allah subhanahu wataala ba anna yufakuna to ta me me yasa suka bari ake wasa da su me yasa ake dauke tunaninsu ga barin bautawa Allah zuwa ga bautawa wani wanda ba shi ba to da haka Allah ya ce inna mune nan yana nufin shi subhanahu wataala zayyana sama duniya duniya muka yi wa saman duniya kwalliya bi zinatin kawakib da kwalliya irin ta taurari kalmar sama duniya saman duniya ana nufin sama ta daya saman da ita tafi kusa daga dukkan sammai zuwa ga duniyar mu ita kalmar duniya ana nufin ƙasa an gane ko to saman da tafi kusa da ƙasa ita ce sama a duniya an gane ko ba sama ta biyu ba ba ta uku ba har zuwa ta bakwai a'a sama ta daya to malamai suka ce wannan yake nuna taurari da muke ganin su iyakar su sama ta daya inda zaka wuce sama ta daya ka je sama ta biyu babu tauraro a can inda zaka wuce sama ta biyu ka je sama ta uku babu tauraro a can domin taurari iya label din su shine sama ta daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da ya tafi Isra'i da Miraji ce na ga taurari wannan taurarin da kuke musu kallon kamar ƙwaye-ƙwayen dutse idan kuka je inda suke za ku gansu gingima gingima ne kamar manyan gidaje me yasa kuke musu kallon ƙanƙana saboda sun yi nisa da idan ku suna sama can shi al'adar idan ɗan adam in abu yayi masa nisa to sai rinka kallon sa karami amma in ya matso kusa sai ya gan shi da girman sa to da ka taurari suna da girma waɗannan taurari Allah ya yi su ne dan abu guda uku a duniya tauraro duk da ka gani a duniya abu uku yasa aka yi shi ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku shine wannan da muke faɗa yi wa sama kwalliya shine Allah ya ce wala qad zayyana samaa wala qad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin mm. وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد جعلنا في السماء بروجا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين نعم وحفظناها من كل شيطان رجيم waɗannan abubuwa da aka yi taurari don su kamar yadda na faɗa su ne guda uku na farko yi wa sama kwalliya domin saman nan da an batta haka babu tauraro za ku ganta dusu-dusu ba wani waje da yake dan kyalkyalawa da haka Allah ya yi taurari kuma ya sa su yadda ka san irin abin nan da bature ke cewa disco light wata fitila irin wacce ake sa ta dan kawa a gidan rawa kaga tana kyalkyalawa to haka taurari suke a sama da yawan mutanen da suke cikin birni ko suke cikin maraya ba sa gane kwalliyar da taurari suke wa sama saboda me saboda hasken lantarki yana tare musu gani saboda hayaki na ababen hawa da injina yana tare musu gani amma ka tafi bayan gari ko ƙauye dare yayi ka fito ka kalli sama kaga yadda za ta yi kyau kaga yadda taurari suke ta kyalkyalawa suna kyalkyali wannan shine manufa ta farko da Allah subhanahu wataala yayi taurari dan ita manufa ta biyo wa hifzan min kulli shaytanin marid su taurarin nan da kuke gani security ne tsaro ne kariya suke bawa sama domin wata hikimar Allah shi haske kullun tsaro ne shi yasa ko bature yake da wata fitila sunanta security light fitila mai bada tsaro Hasken ta na musamman ne masu laifi ba sa son haske mugu baya son haske mugu yafi fi son duhu to da haka sai Allah ya yi wa sama taurari suna ba da haske hasken yana zamowa tsaro ga sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yace an-nujumu amanatul lis-sama taurari da kuke gani tsaro ne ga sama fa iza zahaba an-nujumu sama'u ma tu'ad idan taurari suka tafi to zama rushewa za ta yi shi yasa yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da rushewar duniya shine me zubewar taurari iza shamsu iza shamsu kuwirat mhm. wa idan nujumun kadarat Allah ya ce iza shamsu kuwirat idan rana muka nannade ta kamar yadda ake nannade barma, aka nade ta kaga an tashi kenan domin da kaga an nade barma to zama ya kare to ita ma ranan nan akwai lokacin da Allah zai sa mala'iku su nade ta alamar an gama zama an gama rayuwa aikinta ya kare wa idhan nujumun kadarat sannan taurari za su warwatsu za su bazo a ƙasa za su zubo a ƙasa to sama ta lalace aiki ya ƙare an gane ko to da haka manzo Allah yake wannan taurari da kuke gani a sama su ne suke bawa sama tsaro su ya hana 'yan ta'addan da suke yunkurin su je sama suka kasa zuwa domin taurarin nan ba za su bar su ba in suka je kona su za su yi wuta ce da su yan ta'adda iri biyu yan ta'adda aljanu da kuma yan ta'addan mutane masu yunkurin zuwa sama yan sama jannati duk yadda za a yi wata na'ura a cilla ta sama ta yi tafiyar milamilan kilometers ba ta isa ta kai sama ba domin duk ƙarfin na'urar da ɗan adam zai yi wannan taurarin sun fi shi ƙarfi duk bom ɗin da ɗan adam zai haɗa wannan taurarin sun fi shi bala'i da ya je za su buje shi su rusa shi to haka nan shaiɗanu aljanu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake bada labari yace kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shedanu suna zuwa sama su zauna a sama suna da wajen zama da hira a sama wajen zaman nan nasu da wajen hiran nan nasu na sama kusa yake da sama ta daya idan suka je suka zauna suna hira a wajen to suna jiyo maganganun mala'iku wanda mala'ikun da suke gudanar da ayyuka a ƙasa station ɗinsu wajen da suke zaunawa su tsara wa kansu ayyuka kan su zo duniya a sama ta ɗaya yake akwai mala'ikan kawo arziki akwai mala'ikan ɗaukar rai akwai mala'ikan eh, da yake kula da mahaifan mata a yayin haihuwa ga sunan mala'iku daban-daban ga mala'ikun da suke kula da 'yan adam dama da hagu to duk wannan mala'ikun a sama ta ɗaya suke to aljanu sai su je su zauna a kusa da inda mala'ikun suke zama suke hira to duk mala'iku in za su taho aiki sai sun tattauna yau kai ina za ka waje kaza za ne me aka sa ka kai kaza zan yi zan je in ɗauran wane ko zan je in kai wane arziki ko zan je in sanya wane ya haɗari ko zan je in ba wa wance dama ta haihu ko zan je in karbi ran dan wance a cikin ta kan ta haihu amma ita za ta haihu lafiya sai dai ɗan ne zai zo ba rai ko kuma zan je in ɗauke ran uwar shi kuma ɗan in bashi ya zo duniya haka Allah ya tura ni to wannan maganganu da mala'iku suke tattaunawa aljanu suna ji to idan suka ji su kuma sai su zo duniya sai su nemi masu yi musu hidima Boka yake kenan sai aljani ya sa saka kai wuridi kaza ku yi agreement zai rinka baka labarin abin da zai faru a duniya gobe saboda ya sato ji daga wajen mala'iku amma da sharaɗin kai kuma za ka yi masa kaza za ka yi masa kaza sai ya sa maka sharaɗin ko dai ka daina sallah ko ya sa maka sharaɗin ka rinka shan jini ko ya sa maka sharaɗin ka rinka sallar ba alwala ko ya sa maka sharaɗin kai sallah hudu amma banda ta biyar ya cire maka la'asar ko ya cire maka asuba sai kaga a cewa ne yana kowace sallah kaza ce baya yi to aljanu suka bashi ka'ida ko ya sa maka sharadin ka rinka saduwa da mataka amma ta dubura saboda ya san abu ne mai ta Allah Allah baya so ko ya sa maka sharadin ka rinka luwadi ga sharuɗa nan daban-daban na saban Allah shedanu za su sa bokaye suna yi to da haka da suna yin wannan su kuma sai su rinka gaya musu sai su rinka zame musu wakilai 'yan leƙen asiri tunda shi shedani aljani Allah ya ba shi wani iko da bai ba dan adam ba yana da saurin zuwa waje yanzu nan mutum yana Kano kan kiftawar ido aljani ya je wajen ya dawo daka in yanzu dan uwanka zai zo daga Kano ko riga ya sa kala kaza kan ya taho airport in ka je wajen boka bokan zai iya tura aljani ya je ya gano maka rigar ya zo ya gaya ma to shine sai ka ji wani lokaci boka yana baka labari ai jiya ma kaza kai ai jiya ma abu kaza kai ai riga kala kaza kasa. ai jiya ma ka ci dan wake ai da aka sha ruwa ka sha koko da kosai ai kaza ka duk yana bada labari saboda aljanin sa ya je ya gano masa bisa ga waccan ka'idar to da Allah ya so ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana wannan damar da ya ba aljanu sai ya tashi wannan majalisar ta aljanu a sama ya rusa ta ta hanyar sanya taurari su rinka aman wuta a wajen suna fasa su to shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labari su kansu aljanun suke fada wa anna lamasna samaa wa inna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa juwan na'am wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'a فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا Allah ya ce aljanu suke ba da labari da kansu domin da sun saba suna wannan yawace yawacen suna shilloriya su sama su kasa su duk abin da suka ga dama ba inda aka hana su zuwa to da Allah zai aiko manzo Allah sai ya hana wannan hikimar hana wannan saboda kada a rinka samun labarin sama kadai sai ta hanyar annabi domin idan ya zama manzo Allah yana kawo labarin sama kuma aljanu ma suna kawo wato mutane ba za su gane waye annabin gaskiya ba to sai Allah ya rufe waccan kofar dan ya tsayar da wannan to lokacin da aljanu suka yunkura su je inda suka saba zuwa dan su je su hira kuma su sato maganganun mala'iku da suka je sai suka ga an tashi majalisar an rurusa ta kuma duk in suka yunkurin za su je inda wajen sai wuta ta biyo su ta kona su shine abin da muke cewa tauraro mai aman wuta ko tauraruwa mai wutsiya wanda za ku ga har yanzu tana wulkawa duk lokacin da kaga wannan tauraruwa ta wulka sama Allah ya sa a jefe shi da tauraruwan su shedan iblis suka ce mun yi ta yunkuri ranka ya dade mu je sama yadda muka saba zuwa amma an hana mu wa anna lamasna samaa mu a yayin da muka yunkura mi sama a wajadna ha sai muka tadda saman at an cika ta san shadidan da tsananin tsaro wa shuhuban da taurari masu aman wuta wa anna ko wa inna alhalin mu ada kunna na min minha maqa'ida mun kasance muna zama a wajajen zama a sama lisam idan jiyo magana faman yastami al'ana yanzu ka duk wanda yaje dan yaje wannan magana ya da lahu shihabar rasada zai tadda tauraron tauraro mai an wuta an girke saitin sa da yaje wajen kawai tauraron zai sake ya harbe shi ya kona shi ya lallata shi to shine sai shedan yake gaya musu to lalle akwai wani abu da ya faru ku je ku yawo a duniya za ku gano meye labari to shine da suka zo suna yawo a duniya suna binciken me ya faru ne domin ita ka'idar ƙasa duk abin da zai faru a cikin ta kan ya faru sai sama ta nuna alama shi yasa hatta tashin alkiyama farkon alamar da za a fara gani ta tashin alkiyama sama ce za ta canja wannan al'ada Allah ce ko al'umomin da Allah ya halakar a baya a tarihi in muka bi su daki daki kamar yadda Qur'ani ya labarta kan a halakar da su a ƙasa sai sama ta nuna alama sai sama ta nuna alama to da haka dai a ƙarshe suna yawon neman labarin me ya faru aka hana su zuwa sama shine sai suka ci karo da annabi yana karatun Qur'ani wai sarafna ilaika وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما رضي ولوا إلى قومهم منذرين قلوا هي إليّ yake gaya wa annabi tunda shi annabi ganin aljanu amma kuma su aljanun suna ganin sa to da haka annabi yana zaune yana karatu bai ma sani ba ashe wannan shedanu aljanu da shedan yasa su zo su zagaye duniya su ga me yake faruwa dalilin da yasa aka hana su zuwa sama to shi sai suka zo suka zo wajen suka ji ana karatun sai suka ce da junansu ai shiru ai shiru dan aji da kyau dan aje a kai labari gida to shine a farkon suratul jinn nan ma Allah ya ce qul ce da mutane uhiya ilayya an yi min wahayi anna na nafarun minal jinni wata tawagar aljanu ta kasa kunne ta saurare karatunka faqalu sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba kai lalle mu mun je abin karantawa mai ban mamaki yahdi ila Rushidi yana shiryarwa zuwa ga daidai fa amanna bihi mun yi imani da shi walan nushrika bi rabbina ahada daga yanzu ba za mu sake shirka ga ubangijin mu ba to wannan sai suka dauki labarin sai suka je suka ga wa iblis ai ka ji ka kaji ranka ya dade mun je mun tarar da wani mutum yana karanta wani abu ba mu taba jin ana karanta irin wannan abun ba shine alqur'ani to shine sai iblis ya ce musu to wannan abun shi ake so a saukar a bawa tsaro shi yasa aka hana ku zuwa sama domin matukar kuna kaiwa kuna komowa to wannan labarin mutanen duniya ba za su yarda da shi ba domin za a rinka samun jirwaye mai kama da wanka za ku raba wa mutane hankali a ji qur'ani kuma a ji soki burutsu na aljanu to wannan shine amfani na biyu da taurari suke wa sama dan su tsare ta su kare ta amma lokaci ya cin mana dole mu hakura mu tsaya a haka idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya sai kuma mu faɗi aiki na uku da amfani na uku da taurari suke yi a duniya wanda dan shi Allah madaukakin sarki ya halicce su Allah madaukakin sarki ya sa dace Allah ramma zai mana addu'a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 إنها ساءت مستقر ومقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين